addu'a ta tamanin da tara. asbahana wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khaira hadal yau ne. fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udhu min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu idan kuma da yamma ne sai ka ce amsaina wa amsal mulku lillahi rabbil alamin idan ka zo can sai ka ce Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi laila a maimakon khaira hadal al idan da yamma za ka yi addu'ar sai ka ce khaira hadhihi Fataha ha, tun da mace ce ko wa nasaraha wa ha, wa barakataha wa hudaha wa a'udhu bika min sharri ma wa sharri ma ba'daha duk wannan inda yamma ne shi zaka faɗa ma'ana zaka canja lamirin sai a kula yana da kyau abu malik al-ash'ari allah ya kara masa yadda shi rawaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam asbahana wa asbaha al-mulku lillahi mun wayi gari kuma mulki ya wayi gari ga allah na allah ne shi kadai mana yanzu kana cewa ya ubangiji alhamdulillah mun wayi gari kuma yanzu muka wayi gari duk wani mulki naka ne ka ji aqida ka ji tauhidi mana ka sallama gaba ɗaya ba mai mulki ba mai sarauta in ba Allah ba rabbil alamin ubangijin talikai in an ce alamin taliki me taliki kullu ma siwa Allah fa huwa alam duk abin da ba Allah ba yana karkashin alam shine alam kawai ka hutar da kanka me wai taliki me alam duk wanda ba Allah ba alam ne wa anta minal alami wa ana minal alami والناس كلهم من العالم والدواب كلهم من to waye rabbul alamin Allah shi ɗaya ne baya shiga sunan alam to sai ka ce ya Allah kai ne ubangijin kowa da komai ke ka tabbatar da ka ga Allah Allahumma ya Allah inni as'alu ka kaira al yau. ya Allah ina rokonka alherin wannan yini alherin wannan rana inda yamma ne kuma alherin wannan dare da nake fuskanta duk alherin yau ka bani shi Allah ka ji wannan kalma mai tsada Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawmi ya Allah ya Allah ina roƙonka bani alheri na wannan yinin gaba daya duk abinda ka zana duk abinda zaka raba duk abin da ka rubuta na alheri da zaka bawa bayinka Allah ka sa cikin wanda zaka bawa fathahu duk budin wannan rana duk wani abu na budi Allah ka ba wa nasarahu duk wata nasara duk abin da za a yi a ci nasara ya Allah ya Allah ya Allah ka bani wataƙila ka sani ba ka fita kana neman wata takarda kana neman wani aiki kana neman wata mu'amala ga addu'a ka buga kai tafi gamammiyar addu'a sai ai ta biya ma bukatun ka masu yawa baka san ma wasu ma baka ma roƙe su ba baka sa su a lissafi ba tunda dai ka faɗa to Allah zai amsa ma kuma wa nurahu ka bani hasken wannan rana duka wa barakatahu ka bani albarkan wannan rana duka ya Allah wa hudahu ka bani shiriya ta wannan rana ga baki daya tabbata akan daidai tabbata akan shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan kuma da yamma ne mun faɗa ya Allah muna neman ka bamu alherin wannan yini wannan dare fatahaha budin wannan dare da samun nasara shine fat me ya budi duk abin da ka sa a gaba ka ga kai nasara akan shi shi ya budi wa nasaraha da kuma samun taimako da nasara akan abokanan gaba da duk kuma harka da ka sa a gaba shi ma kai nasara wa nuraha haske Allah ya baka tawfiki da ilimi wa barakataha Allah ya baka albarka ya sauƙaƙe maka hanyar samun arziki shine albarka wa hudaha inda ya mane kuma Allah tabbatar da kai akan shari'a Allahu akbar wa a'udhu bika min sharri ma fihi ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin da ke cikin wannan yini ko sharrin da ke cikin wannan dare wa sharri ma ba'dahu da kuma sharrin da yake bayan wannan dare ko da yake bayan wannan yini duk abin da zai biyo bayan yau na sharri Allah ka bani kariya Allahu akbar kaga wannan ai gamammiyar addu'a ce mukaddamiya ce wannan Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin Sheikh Shuaib al-Arnaud da Abdul Qadir al-Arnaud ah, sun inganta wannan riwaya Sheikh Nasiruddin Albani shi kuma ya rauna na wannan riwaya a cikin Da'if Abi Dawud